na jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka koma shi Madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da uku ga watan hudu na Baturi na shekarun haihuwa Annabi Isa shekara 2011 ga mamman dawo ci gaban darasin wannan littafi sharhin usul sunna sunna na Imam Ahmad tare da sharhi na Sheikh Rabi a wannan garaji ta Alhaji mai seji a gabacin gidan koko a birnin Maradi daga cikin darasin da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar Maradi wanda yake eh, wannan darasin da shine darasi na sha hudu insha Allah yau za mu tashi gaban magana cewa la na shahadu li ahadin min ahalil qiblati bi jannatin wala narin ba za mu shaidan ma wani ba daga cikin musulmi cewa dan aljanna ne shi ko dan wuta ne wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa to wannan unwanin magana da shakrabi yayi yace sai imam ahmad yace kala wala nashhadu ala ahadin min ahli qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin ba za mu shaidan ma wani ba daga cikin musulmi masu mai da eh, eh, eh, su wajen alƙibla su yi sallah ba za mu shaidan mashi cewa dan aljanna ne shi ba bi amlin ya amalahu dan wani aiki da yake aikatawa ba to ba za mu shaidan mai babu jannatin da cewa dan aljanna ne ba wala narin ko cewa dan wuta ne ba narjul salihi wa nakhafu alaihi muna ma mutumin kirki salihi muna mai ta tsira sannan muna tsoron muna ji mai tsoron abin Allah zai kama shi da shi na wajen laihin shi wa nakhafu alal masi shi kun mai mummunan aiki muna ji muna ji mishi tsoro al masi al muznib mai mummunan aiki mai zunubi wa narju lahu rahmatallahi kuma muna mai fata samun rahama Allah wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa ko kun fahimci wannan gaban magana sai Malla ya ce a sharhu ga sharhi ga karin bayani ya ce wannan gaban magana da imam ahmad ya ce wala na shahadu ala ahadin min ahalil qiblati bi amalin ya amaluhu bi jannatin wala narin illa idza kana kufran ya ce sai dai in aikin ya zama kafirci wannan kawai za mu ce dan wuta ne shi kenan sai in aikin ya zama kafirci ne kana kufran billahi au shirkan billahi fa hadha lahu hukumu ya zan mutum ya kafirce ma Allah ko yana shirka da Allah to wannan yana da hukuncin shi cewa dan wuta ne shi amma bi ma'asiyatin min al ma'asi amma da dalilin sabo daga cikin nau'ukan sabo da yake fala na hakum lahu bi jannatin wala narin ba mu mai hukuncin cewa dan aljanna ne ko dan wuta a nan wurin kawai ce ba mu mai hukuncin cewa dai dan wuta ne tunda maganar ku aiki ce in amila salihan narju lahul jannata in ya aikata aikin kwarai muna mai fata aljanna wa in amala ma yujibin nara in ya aikata abin da ke waje bata shiga wuta na kafu alaihi muna ji mai tsoron shiga wuta rajulil muti'i wa na kafu al'azi muna fata tsira ga mai da'a muna tsoron azaba ta faru bisa ga mai sabo wala na kata li ahadin bi jannatin wala narin amma ba mu yanke hukunci ga wani dai daga cikin wannan mu ce wannan da aljanna ne wannan dan mutane لأن هذا ليس illa lillahi عز وجل دم dan wannan hukuncin ba wanda ke da shi sai Allah azza wa jalla illa kufran bawahan sai dai kafirci karara ga hili yahudiyin nasraniyin kafirin wadihun hada yuqalu bin nari kamar mutum ba yahudi ne kamar mutum yana kiristanci tsabagen kafiri wannan ga hili yake kawai za a ce wannan dan wuta ne na qata'u bi annal kafira bin nari wannan zamu yanke magana da cewa kafiri dan wuta ne dalin kadi ba mun kasan wannan sai mu yanke hukunci cewa kafiri dan wuta ne nan ba faduwa ba tuntuban komi wa ammal muminu al'asi al muti'u amma mumini da ke da wani nau'in saban shi amma mumini ne ga aikin shi amma yana da aikin shi na sabo al muti ko wani mai da'a ga Allah amma kuma yana da nau'ukan sabo tare da shi wannan fala na hukum li adam bi jannatin wala nar wannan ba mu yanke hukunci cewa dan aljanna ne dan yawan aikin shi ba mu yanke hukunci dan yawan aikin shi na kwarai ba mu yanke hukunci cewa dan wuta ne dan yawan mugun aikin shi wannan mun bar ma Allah hada ila Allah azza wa jalla wannan hukunci Allah ke da shi azza wa jalla wa narju lil muti'i wa nakhafu al asi mala yayi takrar yace muna fata tsira ga mai da'a muna tsoron azaba ta faru ga mai sabo narjulis salihi wa aidan na kafu alaihi muna ma salihi ta tsira kuma muna ji mai tsoron gamawa da Allah li'annahu qad yakunu ya'malu fi ma yabdu lin-nasi alkhaira wa huwa fil waqi'i khilaf zalika dan yana iya yana aikin alheri bisa ga abin da ya bayyana ga idan mutane amma a hakika wurin Allah ashe ba sabanin haka yake wa qad hasala yace haka ta taba faruwa hakika rajulun afqanu ila wani mutum mai zahin zuciya game da makiya makiya addini wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu fin nari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin dan wuta ne kuma ga zahiri mutum ne mujahidi hilin daga yana kashe makiya hadisin shi ya tabbata cikin sahih buhari kitabul magazi babu gazawata khaybara zahiruhu mujahidin lakin an niyyatu shay'un akhar zahirin shi mujahidi ne amma ashe ita niyya daban aiki daban ƙarshe wannan mutum da ya samu rauni a hilin daga sai kasa jure ma wannan rauni sai kashe kai ne eh abinda nasi ya ce wanda ya shi dan wuta ne wa kazalika allazi usiba bi sahamin haka nan wanda aka halbo da kibiya aka same shi ko da mashi aka same shi yayi dalilin mutuwa shi qala sahabatu sai sahabbai suka ce fulanin shahidu fulanin shahidu wani ya yi shahada wani ya yi shahada ya yi sa'a hatta tabin nabiya alaihi salatu wassalam har sai da suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan magana kara sai ya ce musu kalla a a ya za ku ga magana inna shamlata allati ghallaha ku sani wannan zane da ya dauki yayi gululu yayi galla galla muke jago na cikin ganima latal tahibu alaihi naran ya yi dalilin yana can yana haɓaɓaka wuta kan shi kaga gululu kawai in ka ci kayan jama'a kaya ne na jama'a ba a raba yadda ma ka kai ka ɗauki to ka ci gululu abinci ne aka kawo na jama'a ka yi farar ka ɗauki wani abu ba a raba ba ya yi kusanci da wannan kayan gwamnati ne ku yi wantare ku zaɓi mutanen ku da wantare ku bar saura wantaren cuta to ka ɗaukan mu kanka matsala wannan hadisin nashi imam bukhari ya da shi shi ma cikin kitabul magazi babu gazawa ta kaibara shi ma to shi wancan hadisin da na karanta na sama banda bukhari ma muslim ya kawo cikin kitabul iman babu ghila za tahrim qatl al insan nafsuhu wancan na wanda ya kashe kanshi wanda nace muku kashe kanshi to wannan baban muslim ya zo da hadisi to wanga kuma da bukhari ya kawo shi kitabul magazi shi ma muslim sai ya kawo cikin kitabul imani shi ma wannan baban dai babu ghila za tahrim al gululi shi kuma babi na kabrara haramcin gululi wa annahu la yadkhulu aljannata illa almu'minuna cewa ba mai shiga aljanna sai mu'mine wallahi fazalam Allah ka taimake mu zan mu'mine wa ummul ala wata mata ana ce mata ummul ala alkunya ta kenan kana inda ha Usman bin uh, Maz'un a wurin ta Usman dan Maz'un yake tamarrudu tana uh, jiya tai tamarrudu tana jiya shi fa mata sai rasu fa kala sai ta ce ya abas sa'ibi laqad akramaka Allah ta kira shi da alkunya shi cewa Allah ya karrama ka kenan ta nuna abin take nihi da wagga kalma ya zama dan aljanna kai tsaye fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ba ta amsa ya ce wa ma yajri ki la Allah ku wa sanar da ki Allah karama shi kun san karshen wato magana wannan mumini na cikin surati yasin a ce Allah ya gin da dai mutane na sun san halin da nake ciki bima gafara li rabbi waje alani min al-mukramina yawa to kun ga sai nuna Allah ya karrama shi ko Allah ya karrama bakuncin shi ita ma sai ta nuna shi ma wanga ya samu karrama Allah ya karba bakuncin shi da kyau sai manzo Allah ya ce wa sanar da ke wannan yace wallahi ina rantsuwa da Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni la rasulillahi tabbas ni manzo Allah ne amma kuma wala adri ma yufalu bi ni kaina ban san ya za a aikata da dai annaban Allah ya san shi mai tsira ne amma ya faɗi wa magana dan ƙara tsoratar da mu kun gane ko faƙala sai ta ce la azaka ahadan ba da nan gaba ba zan sake ban wani ba zan sake tsarkake wani ba ba zan sake tsarkake ma Allah wani mutum ba sun mara fil manami sannan cikin bacci sai ta yi mafarkin ganin Usman dan mazaun din anna lahu aynan tajri ta ga ƙorama na gudana aka ce wannan ƙorama ta Usman dan mazaun ne fa aka barata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo dai tabba manzon Allah labari ga abin ta gani cikin baccin ta game da wani fa kada sai ya ce zalika amluhu wannan abu da ke gani aikin shi ne nagari ke gudana iri da kace in ka bar sadaka kai aiki eh, eh, na sarkatul jariya zai zo yana gudana bayan ka wannan hadisin shi ma nata imam al-bukhari ya kawo cikin shi kitabin shahadati babul qur'at fil mushkilati wannan baba mala yace ash-shahidu abinda ake so a gane cikin darasin anan wannan duk misalai da aka kawo an ga hadisai na wancan da ya kashe kanshi na wancan da ya rasu ya ɗauki wani mayahi cikin kayan ganima na wanga da wagga mata ta tsarkake ta nuna kamar Allah ya karbi bakuncin shi dan aljanna ne manzo Allah ce mai haka abinda kawai ake nihi a gane ciki annaka la tajzimu li ahadin bi jannatin aw nar kai ba ka da ikon ka yanke hukuncin cewa wani dan aljanna ne ko dan wuta ne shine kawai ake kenan wancan mutum tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai kula da kayayyakin manzan Allah ne sallallahu alaihi kuma cikin jihadi ne ake kuma aka halbe shi da kibiya ko da mashi ya mutu kaga ga zahiri yayi shahada amma ashe ga hakika abu ba haka yake wancan mujahidi ne ga yadda mutane ke kallon shi yana yaki a cikin hilin daga amma karshe ashe ga yadda al'amurra suke kenan saboda haka akwai al'amuran da Allah ake bari da sara'ir din su sai wata gaba daban qabulu taubatut ta'ibi aqida ahlus sunna wal jamaa Allah na karbar tuban mai tuba kasa sa akwai wanda ke cewa in ka je aikin haji akwai wasu mutane za a ganin su rike riga ka'aba suna kuka wannan mutane gadan zanubi suka yi kakannin suka ma Allah laihi su irin su Allah bai yahi musu to wannan abin ne suke ma kuka to ƙarya ce baka kun gane ko babu wani kabila duniya da Allah bai karɓar tuba shi ba ma wani zunubin za a ce Allah bai karɓar tuba gare tun da yake karɓar tuba ga mai shirka in yi tuba wa inni la gafarin liman taba Allah ce shi mai karɓar tuba ne ga duk wanda ya tuba liman man min alfazil umumi mun gane wannan ko ba a san wagga magana cikin hadisi ba ba a santa ta cikin alkur'ani mai girma ba ba a san ta cikin maganganun magabata na garba cewa akwai wata kabila a duniya wadda ta ma Allah laihi jikokin jikokinta ba za a yahi musu ba wannan magana ƙarya ce almara ce gatana ce in ba haka ba shekara ɗari ana biyar bashi mutum ya samo dalili sai ya ce kala imam ahmad ya ce wa mallaki allah bi zambin tajibu lahu bihin naru ta'iban غير مصر عليه alaihi الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن ce Imam Ahmad ya ce da ahli sunna wani jama'a duk wanda ya gama da Allah da wani zunubi wanda zunubin ya kai ya kai shi wuta kenan babban zunubi ne mai iya kai mutum wuta ta'iban sai game da Allah yana akan halin tuba ghaira masirrin alaihi ya game da Allah akan halin bai dage akan zunubin nan ba yana mai kan halin tuba ba akan halin dage akan zunubin ba bayan Allah ya tuba alaihi Allah zai karbi tuba wannan mutum wa ya qabala taubata an ibadihi kuma Allah yana karbar tuba daga bayan shi wa ya afu kuma yana yahiwa an sayyati daga game da miyagun ayyukan da sai ga sharhi shakarbi ya ce wannan gaban magana da imam ahmad ya ce wa mallaki allah bi dhanbin tajibu lahu bihin naru ta'iban ghayra musirrin alaihi fa inna allah tuba alaihi wannan ciya duk wanda ya haɗu da Allah da wani zunubin da zai kai shi wuta sai haɗu da Allah a matsayin shi mai tuba ne ba zai dage kan zunubin ba ya yi ladama tabbas Allah zai karɓi tuba shi ya ce magana ta zo cikin alkur'ani mai girma fada Allah ta'ala qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a kenan ce ya ku bayi na wa'anda suka yi banna wato shirka na cikin banna sata ma banna ce bisa bayan kasa duk wani zunubi banna ne kenan wanda suka ma kansu banna asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi kar ku yanke tsammani daga rahama Allah to su yanzu wancan dami za su yanke tsammani za su yanke ma wancan tsammani su ce wai Allah bai yahi mai irin irin su ai ba a gadan zanubi a musulunci musulunci ba ba gadan zanubi ba a tambayar kami baban ka ya aikata da in ka rage ka barga ba a tambayar baban ka kai kuma eh, eh, kai dan lahin da kai ba a azam shi wala tuzur wazir ta muzura ukura kakko yanke tsammani daga rahama Allah inda Allah ya gafara zunuba jami'a Allah mai eh, gafara zunubi ne baki daya kafirai a lokacin sun yi shirka sun yi kashin kai sun yi kaza sun yi kaza sai suka in sun shiga musulunci ai wannan zurbin na tare da su sai aka saukar da wannan aya aka ce su zo su shiga musulunci kas sai yanke tsamani daga rahama Allah Allah na gafarta zunubi baki daya suratul zumar aya ta 53 kamar yadda wallahu wallahu yuhibbu tawbata wa yuhibbu tawabina kamar yadda Allah na son tuba yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarkaka daga zunubi kamar yadda eh, suratul baqara ta ambata mu wa nahnu rajul ta'ibi wala naqata lahu bi jannatin wala nar mu muna hwata karbuwar tuba wurin Allah game da mai tuba amma ba mu yanke mai hukuncin cewa dan aljanna ne ko kuma mu yanke hukuncin cewa dan wuta ne narju lahu insha Allah muna bayan fata tsira dai in Allah ya so mun gane wannan ko sai ya ce to kuma imam ahmad ya ce wa ya kabila taubata an ibadihi wa yafu an sayyati wannan gaban magana cewa Allah na karɓar tuba daga bayan shi kuma yana yahiwa game da miyagun ayyukansu ya ce wannan ita ma magana kama ware da fil qur'ani nususun kathiratun wa ahadithun kathiratun kama yadda ya zo cikin alkur'ani nassoshi masu yawa kuma hadisai sun zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa wanda yake dukkan su tafidu annallaha ya da taubata ta'ibina wa ya farahu biha duk suna tabbatar da cewa suna bayyana cewa lalle Allah na karɓar tuban masu tuba kuma yana farin ciki da tuba su kamar da hadisi ya zo ingantacce wanda manzo Allah kamanta cewa yadda Allah ke farin ciki na tubar bawan shi da ya ɓaci ya dawo ga hanya ta gari kamar dai da raƙuminka da abincinka da abin shanka bisan shi ya kado ka ya kubce ga dokar daji ta ya ɓace ka yadda tsammanin haɗuwa da shi ka komo ga inuwa ka zauna kana nan kawai sai ga raƙumin ya komo a gindinka ya ce kamar yadda za ka zabura ka aka akalar raƙumin nan dan rudewa ma har ka ce dan tsananin daɗi ya kai karo ka ce Allah ni ne ubangijinka kai ne bawa na to irin yadda farin ciki ke kai maka haka haka rudu to shi farin cikin da ke zo ma Allah in bawan shi ya dawo daga bata ya tuba har ya wuce wannan sai shi Allah rudi ya bayi sai wata gabar daban alhududu kaffaratun wal musirru tahta mashi'ati cewa haddodi tsaye da haddi mutum ya yi sata a tsaye da haddi kan shi ko ya yi zina a tsaye da haddi kan shi ko wani abin da ya kama da haka wannan na kankare mai zunubin wannan zunubin da ya wal musirru wanda ke dagewa bisa zunubi tahtal mashi'a shi yana karkashin mashi'a Allah in Allah ya so ya gafarta min in Allah ya so ya kama shi da laifin shi wannan shine akida ahlus sunna wal jamaa to wannan gaban maganar to ga ta imam ahmad dan bisa ita ne malaye unwan imam ahmad ya ce kala wa mallaqiyahu wa kada uqima alaihi hadd zalika dhanbi fi dunya fa huwa kafaratuhu kama jaa fil khabri an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya haɗu da Allah hakika an tsaye da haddi kan shi na wannan zunubin da ya yi tun can duniya wa kafaratu wannan ita kan zunubin shi kama ja a fil kabir kamar yadda ya zo cikin hadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa mallakiyahu musirran ghaira ta'ibin duk wanda ya game da Allah yana mai dagewa akan zunubi baya akan halin tuba min zunubi daga zunuban kenan zunubin da yake har ya mutu yana yin abin shi bai tuba ba kun gane ko allati istawjaba bihal uqubata wadda ya cancanci a mai azaba da wannan zunubin fa amruhu wannan shi ma al'amarin shi na ga Allah in sha'a azabahu wa in sha'a gafar lahu in ya so ya mai azaba in ya so ya gafarta mai zanabi nan muke magana ba kafirci ba saboda inna la la gafiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kun gane ko wa mallakiyahu wa huwa kafirun wanda kawai game da Allah yana kan halin kafirci bai musulunta ba azabahu wa lam yaghfir lahu Allah zai mai azaba ba zai gafarta mai ba kuma zai hidda shi daga cikin azaba muna gane darasin ga da kyau to sai shakarabi ya ce a sharhu ga sharhi ga karin bayani ya ce wagga magana da imamu ahmad ya kawo cewa gaban magana wa mallake hu wa kada uqima alaihi haddu zalika zambi fi dunya fa huwa kafaratuhu kama jaa fil khabri ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka gaban magana take ko sai ce ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nihin kamar yadda zance zuwa ga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. kana fi ifatin min ashabihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wata rana cikin wasu jama'a na sahabban shi faqala sai ya ce musu ala tubayuni shin ba za ku yi mini mubaya'a ba au qala ko kuma ce yayi bayuni ku yi mini mubaya'a akan mi ala an tushriku billahi shay'a wala tusriku ha ala Allah tushriku billahi shay'a wa la tusriku wa tazinu wala taqtilu auladakum wala ta'tu wala ta'tu bi buhtanin baina aydikum a arjulikum wala ta'suni fil ma'rufi ya'ani bai'atan nisa'i ya karanta har karshe ko mana mabaya a kan ba za ku shirka da Allah ba ba za ku haɗa Allah da komi na tsahi ba duk bauta irin wadda ake ma Allah duk nau'in bauta ba ku sarrafa shi zuwa ga wani daban da ba Allah ba ko wani abu daban da ba Allah ba wala tasriqu kun ba za ku sata ba wala tazinu kun ba za ku zina ba wala taqtulu auladakum kun ba za ku kashe diyanku ba al'ada laraba ta kashe yaya mata da ransu ko abin ne su da rai da sauransu wala tatu bi hutanin kun ba za ku zo da kiran ƙarya ba baina aidikum wa arjilikum tsakanin hannuwanku da kafafunku malamai da sun kara ma juna ilimi nan wurin tsakanin hannuwa da kahu wasu ka fassara cewa ba za ta cinto yaro na ƙarya ta ce ita haihuwa muka shi ba ko ba za ta ɗauko ɗan wani na zanaba ta ce ɗanka ne ko ba za ta hito daga wani gidan armi ta ɓoye wani ciki na wani ta arme ka ta ce cikin ka ne da sauran duk abin da dai ke kiran ƙarya nan wala ta su ni fil ma'rufi kun ba za ku saba mana ba cikin duk abin da shari'a ta ce za ku nuna biyayya ko da daɗi ko da ciwo yani bai atan nisa'i mubaya'a da mata suka mai wadda suratul mumtahana ta kawo bayanin ta kalu sai suka ce baya ana ka ala zalika baki dai sai suka ce mun makan baya akan haka kala sai ce man waffa minkum zalika fa ajruhu ala Allah duk wanda ya cika alkawali cikin ku akan haka ladashi na ga Allah wa man asaba shay'an min zalika fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratu duk wanda ya aikata wani abu cikin wannan ya saba ya aikata ko dai sata ko kuma eh, zina ko kun gane ko fa ba bihi fi duniya sai aka mai azaba da shi duniya fa wa kafartu shi a kafara shi kenan an kankare mai wannan laifin sai dai wani daban wa man asaba min zalika shay'a duk wanda ya aikata wani abu cikin su fasatarahu Allahu alaihi sai Allah ya suturce shi mutane ba sani ba bale ya tsaida hadi kan shi amruhu ila Allah wannan al'amarin shi na wurin Allah in sha'a fa anhu wa in sha'a aqabahu in ya so ya mai azaba in ya so ya yahi mai in ya soya ya yahi in ya soya mai azaba kun gane nan hadisin nan bukhari ya hitar shi cikin sayyidina shi kitabul manaqib al ansari babu wufudil ansari ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkah wa atal aqaba wannan babu muslim ya kawo cikin kitabul hududi babu babul hududi kaffarat li ahliha babu ne ciya haddodi kafara ne ga ma'abutansu to sai dai nan abin da nake son mu dawo mu diba nan cikin abin da aka zana akwai abin da ba zunubi bane kafirci ne sai dai in za a ɗauka shi kufurin dole kufurin ala Allah ta shirku billahi shai'a ai wanda ya yi shirka shi wannan ba a cewa in sha a fanu ko <laughs> sai dai in shirkin duni shirkin ne fal'asi sai mala ya ci gaba da jaki fal'asi ta hata mashi'atillahi shi mai sabo koyaushe a aqida ahlus sunna wal jama'a kalkashin mashi'a Allah yake kama kala kama yadda Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tabbas Allah ba zai gafara ba in dai aka mata ana shirka da shi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha abinda ba shirka ba yana gafarta shi ga wanda ya so ya gafarta ma amma ba sani ba kai kana cikin wanda za a gafarta ma ko baka ciki saboda ka kai kirari da wannan aya ka ce bari in aikata abin na ga dama tunda dai zunubi ne ba shirka ba za zan zan cikin wanda za a ba samu wani cikin sahabbai da ya yarda da wannan ba ba mai amince ma azaba Allah sai wa illa kan kafiru ne ko kaza ko kaza suratul nisa ta 48 mun gane ko eh, sannan ya ce wa fi hadha idza mata al'asi a cikin wannan idan mai zunubi ya rasu fa ta ta'ata mashi'atillah har yau dai yana nan karkashin mashi'a Allah in sha afa anhu wa in sha aqabahu in Allah ya so ya hime in Allah ya so kuma ya mai azaba fa huwa al-ghafurur rahim al-halim shine mai gafara mai jin kai mai hakuri hatta innal abda la ya'ti bi amsalil jibali min adh-dhunubi fa ya'fu Allahu anhu har da bawa zai iya zawwa da zunubai da suka kai girman tsaunuka nan in suka ce jibal tsaunuka irin wannan masu girman da sai kada kai kadi ba da zai zo da zunubai kamar haka ne Allah ga dama fa yafi Allah anhu sai Allah ya yi mai saboda mutunu sahibus sajilati ma'abucin takardun nan 99 cike da zunubai rubuce da zunubai allazi ja'a bi zunubi ja'a bi tis'atin wa tis'ina sijillan ya zo da takarda 99 da rubuce da zunubai mun karanta baya kullun minha maddal basari kowace ta kai tsan bakin iyaka ganin idan shi waje bi kalmatu la ilaha illallah yazo da cikakken tauhidin shi fa Allah anhu sai Allah ya himshi wannan hadisin ya gabata baya bayanin shi shahi na 34 mun yi bayanin shi can ba sai malam yace al muwahhidu allazi yalqa Allah ghairu mushrikin fin nihayati duk mai tauhidin da zai game da Allah ba kan halin shirka a ƙarshen rayuwar shi ya yi ƙarshen da ba shirka tare da shi lahul gufuranu wal ikhraju minan nari to yana iya samun gafara Allah da hitarwa daga wuta komai ya dade wuta zai hito ma zan cikin wanda sun zama gawai ma yadda Allah ya so shi dai zai hito daga wuta ba zai zama ɗaya da kafiri ba sannan gaban magana da mala ya ce wa mallakiyahu wa huwa kafirin azabahu wa lam yaghfir lahu duk wanda ya hadu da Allah yana kan halin kafirci bai tuba ba bai musulunta ba Allah zai mai azaba bai gafarta mai Ya ce wannan kuma don haɗin Allah ta'ala inda la la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah ba yin gafara A yi ta shirka da shi har mutu ana shirka to bai yahi mai wannan dan wuta ne har abada amma yana gafarta ga abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so ya gafarta ma sannan ayar da ta ce innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an lalle duk wanda ke shirka da Allah hakika Allah ya haramta mai aljanna ya hana mai ita bai shiganta wa ma'awahu an makoma shi wuta shikenan suratul ma'ida aya ta 72 to wannan shi ya nuna kenan shi mai zunubi daban sannan wanda ya je da kafirci daban to wannan ita ma gaban magana ta kare sai shari'iyyatu iqamatil hududi shar'anta tsaye da haddi akan mai laihi mazinaci a mai haddin zina a mai rajam ko a mai bulala in bai taba ba barawo a dace mai hannu wanda ya kashe wani a kashe shi da sauransu sai gaba magana imam ahmad ya ce war rajama haqqun ala man zana wa qad ahsana idza itarafa aw qamat alaihi bayyinatun wa kadar jama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kadar jamatul a'immatur rashiduna imam ahmad ya ce shi rajam ga wanda ya zina jehe shi gaskiya ne aqida ahli sunna wal jamaa sun tayi aka haka jehe shi gaskiya ne yin rajamu gaskiya ne a yi shi akan wanda ya zina wanda ya riga ya yi armi in dai han ya yi ikirarin ya yi zina din ko hujja ta tabbata kan shi ya yi zina din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika yayi rajam zamanin shi ya sa an jehe wasu mutane da suka yi zina kuma hakika halifofin shi a imma ar-rashiduna halifofin shi sun yi rajam sun jehe mazinata a lokacin su sai shakrabi yace a sharhu to ga sharhi yace war rajam haqqun ala man zana wa qad ahsana idza i'tarafa aw qamat alaihi bayyinatun yace waga gaban magana da Imam Ahmad ya kawo ce abinda take ni fa hadha haddu zani huwa rajim wannan shine haddin mai zina a mai rajim a jehe shi wa kadar jamar rasulu alaihi salatu wassalamu algamadiyata wa ma'izan wal juhaina wata mace imra'atan min juhaina wa rajamar yahudiyaini alladaini zana ya rajama huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rajamu ga gamadiyya wata mata ce a zamanin shi ya yi rajama ga ma'iz ya yi rajama ga wata mata min jahaina ya yi rajama ga wasu yahuda guda biyu waɗanda suka yi zina manzo Allah ya musu rajam sallallahu alaihi wasallam da aka hukuncin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma da yace daga cikin ƙarin sharhi wa haza hukumullahi fit tawrat wal injil wal qur'an wannan shi rajam yana cikin hukuncin Allah da can cikin attaura akwai shi har cikin linjila akwai shi sannan qur'ani ya zo da rajamu aka shahi karan bakin ayar rajima hukuncin tana nan cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko shi wannan rajamu min al ahkamil lati wafaqat fihi kenan yana daga cikin hukunce hukuncen da wato shari'an mu ta yi muwafaka cikin shi da shari'o'in da suka gabata wafaqat fihi wa qarrat shari'atul islamiyyatu hukumar rajami kenan shari'ar musulunci ta yi muwafaka da ta annabawan harku da zawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wajen hukuncin rajam wa huwa masharu'un fit tawrati wal injili shi shar'antacce ne a attaura da linjila wa fil qur'an da cikin alqur'ani nazalat ayatun aya ta sabka alqur'ani farko farkon musulunci game da rajam wa nusika lafsuha sai aka shahi lafazinta wa baqi hukumuha sai hukuncin ta wanzu cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa haddatha bidhalika umar bin al-khattabi umar dan khattabi ya bada labari da haka radiyallahu anhu qala yace inna allaha ba'atha muhammadan bil haqqi lalle Allah ya aiko annabi Muhammad da gaskiya wa anzala alaihi alkitaba ya sabkan mai alqur'ani wa kana mimma anzala alaihi ayatul rajm yace yana daga cikin abin da ya sabkan mai ayatul rajm aya ta wato yin rajm ga wanda ya zina mun gane ko qara'anaha wa hafiznaha wa ha wa akhaznaha Umar dan Kadabi yace mun karanta ta da bakin mu mun hardace ta ga kwakwalwar mu min kiyaye hukuncinta mun karbe ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'da Manzan Allah a zamanin shi yayi rajama ga mazanata mu ma bayan wucewar shi mun yi rajama muna rajama gare su ba sha ya hukuncin ba fa aka sha an ya tiya qa'ilin wa yaqulu yace tsoro nake yi kan wani mai magana ya zo daga baya wai kule ya dole cewa inna na la najidur rajama fil qur'ani mu ba mu ga rajama cikin qur'ani ba ka wani bata ce zo durci haka mu mu garaje mu cikin qur'ani ba fa yadillu bi tarki faridatin min fara'idillahi ya bace daga hanyar Allah ta hanyar barin wata farilla daga cikin abin da Allah ya farlanta nazalat fil qur'ani wannan hukunci ya sabka cikin alqur'ani thumma qala sannan sai ya ce wa haddaz zani rajulan aw aw imra'atan arrajmu abinda ke haddin mazinaci namiji ko mace yi mishi rajam jehe shi da duwatsu a ita jiwa ita jiwa ya dandana azaba ya dijikin na nashi ya dandane fasikancin zina da ya yi to sai ya ɗanɗani azaba idza ka hunaka au bayyana bayyanatun in har an samu ikirari ya yarda ya yi zina ko ta yarda ta yi zina ko kuma hujja ta bayyana cewa sun yi zina an gansa shaidu sun tabbatar san cika hudu sun gani da idan su kamar turmi da tabarya in ji bahaushe ka kana alhabalu ko kuma ciki ya bayyana arrajmu yurjamu bil bayyinati bi shuhudi arrajulu

namiji ko ka ce mutum nan mutum kawai za ka cewa mutum za a mai rajamu namiji ne ko mace bil bayyana bi shuhudi da hujja bayyanan na ta hanyar samun shaidu su ne guda hudu za ka kanu salasa in suka zan uku ne kadai shahidu alaihi suka yi shaida kai ne alaihi alaihim haddul kazafi za a tsaye da haddin qazafi kansu bulala arba'in eh, bulala tamanin tamanin fala budda an yatawaffara arba'a ba makawa su cika hudu sannan a yi rajam in ba su cika hudu ba kashi za su sha kun gane ko wa annahum kuma su tabbatar da ra'au hadhar rajula a hada hadhihi almar'a tabbas wanga mutum sun gan shi sadda yake zo ma wannan mace sadda yake aikin fasikancin nan sun gani wara awul mila fil hala sun ga gaba shi ta ɗa namiji a cikin kafata ta ɗiya mace ra'au zakarahu fi farjiha sarahatan sun ga gabashi ta ɗana miji cikin kawar ta ɗaya mace ƙarara a lokacin da yake aikin banza da ita la min humus shahadatu illa idza kanu arba'a ba a karɓa shaida su sai in sun kai hudu wa idza kanu amma shahadatin yaqinatin mustaiqina ra'auha bi a'yunihim sadda duk suka kasance game da tabbas sun gani da su gani na yaƙini to sannan ne za a yi haddi kun gane ko kun ga ai wannan wuyar cika gare shi ko ya sai ka subanta cikin ran kaga wani mutum Allah ya sauke yana aikin manza da wata mace lalle ka gani suna yi to yanzu kamun ka koma bakin hanyar ka bido mutum hudu tabbas duk su zo suna jin ne ko tashi suka wace ba kaga dai abu ne mai wuya ko to su yanata liddimai wa siyanatul arad tsarin musulunci ya tsara wannan dan dai iyakar kiyayewa ga jinainan mutane da kiyayewa ga mutuncin mutane ka ga sadda dukkan gano su can wajen magiwai da ka zaburo nan bakin hanya neman mutane da sun tashi sun wace sun yi ta kansu to yanzu dai sai ka kame bakin ka ka zo ka haɗi ba sauran shaidu ka sha kashi na kazahi ko kun gane ko dole ka kame bakin ka duk wanda ya ji ka da wannan zance in ga dole musulunci to kenan da sun kawo karar ka alkali zai sa maka bulala tamanin a tube ka maka bulala tamanin ana kilga daya biyu har tamanin ba dole ka kama bakin ka ba sun tsire da mutuncinsu 'yan su kuma har rabansu game da ƙasƙanci da faɗuwan mutunci da samun haddi to har sai ka buɗu mutum hudu kun zo kuntar da sanayi to Allah ka tsare mu shine waɗanda Allah ta'ala laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa in lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibuna dami ba su zawa da shaidu hudu akan wannan aikin banzar duk in habba su zo da shaidu hudu ba to wannan wurin Allah makareta sunan su to wa wurin makareta sunan suratul nur ayat 13 aw ya atarifu ko shi wani mazinacin ya kirari yace eh yayi kama yi tarafa ma'izun wal gamadiyya kama yadda ma'izu da gamadiyya ko su yayi itirafi ya ce yayi aw ya zahar hablu ko ciki ya bayyana min al mar'ati ga mace ba santa da arme kuma ga ciki ga ƙarya ta kare ko fa ya zahar al hablu sadda ciki ya bayyana fa huwa khairu shahidin wannan shine mai shaidar da ya komi tabbatar da shaida fa shahidu shi mai shaida eh, la yurjamu illa bi bayyinatin imma arba'atu shuhudin kama zakarna lakum fa shahidu abinda ke mahalli shahid da ake sa a gane cikin wanga misalai da aka bada la yurjamu ba a jam'u. ba a jihi kowa ba a haddi ga kowa game da zina sai da hujja bayyanan na karara hujjan nan ma arba'atu shuhudin ma dai shaidu hudu kama zakarna lakum kamar yadda muka ambata muku wa ma an yi atari fa zani zani nafsu ma dai shi mazana ce kirari da kanshi yace eh yayi rajulan aw mar'atan shi namijin ne zai ce ah, yayi ko macen ce za ta ce ah, ta yi zina wannan shi ke sa ai haddi wa ma an yazhara al-hablu imma dai ciki ya bayyana fil mar'ati game da mace fa hadha haddu zani al wannan shi shi ne haddin mazinaci wanda ya taba yin aure kun ji abin da ke sa a mai haddi mazinacin da matsatsin waje mazinacin da ya taba yin aure wannan shi ne haddin shi kenan wani muhsinu shi kuma muhsinin ga da za a ma haddi wane ne shi ga tarifin shi huwa ar-rajul allazi tazawwaja imra'atan bi aqdin sahihin wa jama'a fi hadha nikahi فهذه shi ne shine shi ne namijin da ya auri mace da kullum aure ingantacce ko ma ya yi ma'amala aure da ita a cikin wannan kullum aure ingantacce to wanga su ne sharɗa da suka cika ya zancewa mahusini ne sannan an ya kuna aƙilan gaira majanunin wa ya kuna baligan gaira sabiyin wa ya kuna hurran gaira abdin kun gane ko ya zama mai hankali ba ma haukaci ba ne dan ɗan ma haukaci aure ya san ya mace shi da ma mahaukaci mahaukaci ne takalifi babu shi kanshi ya kasance baligi ba karamin yaro ba shi ma babu takalifi kan wanda ba balaga ba ya kasance mai yanci ba bawa ba saboda shi bawa ba a mai haddi na rajam ba ba ba a mai haddi na rajam shi sai dai a mai bulala saboda rajam bai da rabi shi rabin azabar da ake ma eh, mai yanci gare to rabi sai dai wajen bulala idza kana abdan aw amatan in ya kasance bawa ne namiji ko baiwa mace walau kana tazawwaja zawajan shar'iyyan ko da ya kasance ya armi armi wanda shari'a ta tabbatar fa inna haddahuma nisfu haddil hurri to su yi masa haddi haddin su rabin na mai yanci ne wa huwa aljal shine shine bulala yani hamsina bulala hamsin za a arrajmu la yatanasab shi kuma rajam ba a rabin shi li'anna hadd al-hurri ghayr al-muhsini zakaran aw unsa dan shi haddi na mai yanci wanda ya taɓa aure namiji ko mace shine azzaniyatu wazzani fajlidu min wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khuzukum bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir mazinaciya mace ko mazinaci namiji ku bulale kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari kada tausayi ya kama ku game da su game da dokar da Allah aza muku ga addinin shi kar tausan su ya hana ku bulale su amma wanga sharadi in kun kasance kuna iman da Allah ranar lahira suratul nur aya ta biyu fa haddur raqiq ala nasifi haddi na bawa akan rabi yake min haddul hurri game da kenan haddin yamiyanci kenan rabin shi ake ma bawa kamsi na jaldatan bulala hamsin wala rajama ala raqiq kenan bayi babu rajama kansu wala tazawwaja zawajan shar'iyyan wa bi aqdin sahihin laysa alayhi illa nisfa haddil hurri wa na jaldatan kenan ko da zai aure aure irin yadda shari'a ta tsara da kullan aure ingantacce babu komi akan shi na haddi sai rabi na haddi irin wanda ake ma mai yanci su shine bulala hamsin kala wata gaban magana sai malam ya ce fa da jama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qadara jamatul a'immatir rashiduna hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rajamu ga masu zana lokacin shi kuma hakika a'imma kulfa'ir rashidina bayan shi su ma sun ci gaba da yin rajamu ga wanda yayi zina ya cika sharuɗar rajamu maral kalam ala hataini fakarataini malam ya ce magana ta gabata bisa ga wannan fakara guda biyu to yanzu sai wata gabar daban shakarabi'i zai yi unwani sai ce tabdi'u manan ta ƙasa ahadan min sahabata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'antar da duk wanda ya wato ambata wata kalma ta na kasarwa ga wani ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabdi'u manan ta ƙasa ahadan min sahabata rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai imam Ahmad ya zo da gaban magana sai ya ce wa mananta kasa ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu bi hadathin kana minhu aw zakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarhama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum saliman yace duk wanda ya ambata wata na ƙasa ya nuna wata na ƙasa ya je hisa habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikinsu da wata na ƙasa ko ya nuna ƙiyayya da wani sahabi bi hadasin dan wani abu da ya faru kana minhu ya kasance daga sahabin aw zakara masabi ko ya yana kilgo yana cince na wasu laihika kurakurai da sahabbai suka yi ko wani sahabi daga cikin sahabbai kana mubtadi an wannan dan bid'a ne kun gane ko zama kun ji mutum ya zai ce to wannan hasufa ce ta yan bid'a kai hatta ya tarhama alaihim jami'an har sai kaga ya yarda ya nemi Allah ya ji kan sahabban manzo Allah baki da inda suka yi kurakure Allah ka yahi musu kadai ya hitar ga zama dan bid'a wa yakunu qalbuhu lahum saliman sai ya zan zuciyar shi ta zan kubatatta daga su su daga mugun tunani game da su daga kin su daga gaba da su sannan ne ya hitar ga layin yan bid'a mun bayanci wannan ko sai shakarbi ya ce to ga sharhi asharhu yace fa haza min usuli ahli sunnati wannan yana cikin usuli na ahli sunna wal jama'a wanda idan ka rasa shi ka hita daga cikin ahli sunna wal jama'a annahu la yajuzu intiqasu ahadin min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala zikru ba ya halatta ka ambata na ƙasa ga wani ɗaya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bale ambata wasu layukan su wasu kurakuran su aw aw hadasin minhum ko wani wani abu da ya faru daga gare su lau hadasa hadasin minhum ko da ga kaddarta wani abu ya faru daga gare su na kurakurai irin na dan adam mal asafi shadid hadha na dini wannan in ka zo kana ambata shi ai kaskantar da addini ne alaihim akan su wala hawanu ashabi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma kaskantar da sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wala hawanu aqaidul islam wulakantar da shari'ar musulmin akidodin musulunci ne shakhasun yihinul anbiya mutum ya zo yana aibanta annabawa yahinu sahaba yukaffiru yarmi bin nafaq yana yana wulakantar da sahabbai yana kafirta su yana jiho su da munafici ya kafir ummata yana kafirta al'umma wa sayyidu sadati shi kuma an dauke shi shugaban manya manyan mutane wa imamul a'imma shugaban imamu ne na a'imma inda man wurin wa wai a ce inda man yuridu an hada bil umma wurin wanda ke ganin cewa wannan zai kaci ci gaba ga al'umma wa ya idu laha majadaha ya maido mata matsayinta to wanda ke da irin wannan sifa ba za a yi haka ba duk wanda ya zanda wannan sifa ta kafarta sahabbai da jihorsu da munahuci to wannan dan bid'a ne ula ila yu'tamanuna ala dinillahi irin masu wannan sufa ba a amince musu bisa ga addinin Allah wa ilhaquna bin rawafid za a yi ilhaqin su a hada su da rawafid su ma rawafid ne ko sun yarda ko ba su yarda ba li'annahum yudafi'una an hadha rafad dan suna kariyar wannan eh, aqida ta rawafid Wai yudafi'una an an hadha ilhad kuma suna kariyar wannan ilhadi din wa yudafi'una an hadha an hadhihi az-zindika suna kariyar wannan wato munafikin din zindikanci ويدافعون عن عن الكتب التي هوت هذه هذه الجرائم suna kariyar littattafan da ke cike da wannan ɗabi'un marasa kyawu na suka sahabbai da zagin su da ce musu munafukai da sauransu waye waluna waye aduna alaiha kuma akan su alwala wal bara take su wurin su in kana son wa'annan littattafai da ma'abutan su suna son ka in ba ka san su suna kinka ka ha'ula ilahi utamanuna ala dinillahi yace wa'anga masu irin wannan sufa ba a amince musu su ga addinin Allah wala yusaku bihim kun ba amintuwa da su ba a ciya magana da suka faɗi a dauke ta addini wala qimata lahum ba su da ma kima ta yi addini irin da su dan bid'a ne wa yajibu an yulhaqu bir rawafid mala ya sake takrar kenan yana zama wajibi a yi su a haɗa su rawafid su ma rawafid ne wa tawafi ahli dalal a haɗa su da jama'a jama'a batacci yan bata wa harabu ashaddal harbi a yaƙe su mahi tsananin yaƙi to nan malin na nihin yaƙi da alƙalami ko yaƙi da halshe yaƙi da wa'azi ko ko yaƙi da makami ha'ula imana yace wa'anga khunatun gashashuna wa'anga yan ha'inci ne ga addini yan yaudara ne dayya'u bana al'ummati sun tozartar da ya'yan musulunci matasan cikin musulunci wanga duk sun raba su da aqida ta gari wa sahiquhum bit talbisi wal hiyali wal makari duk sun bi sun bata musu kwakwalwa addini sun bata zanen kwakwalwarsu wajen akida sun rikitar musu da su ta hanyar dubaru da makirci kenan yakin kwakwalwa Ha haza dinullahi ya ce wannan shi a addinin Allah cewa ba za ka saurari dan bida'a ba dan daɗin bakin shi Ha zai hazihi akida ta sunnati wal jamaa wannan shine akida ahli sunna wal jamaa duk wanda ya soki sahabbai ya zagi sahabbai layin dan bid'a yake kaifa Na nahnu min ahli sunnati wal jamaati kai yaya za ku dora cewa ku kuna cikin ahli sunna wal jama'a wa antum fi wadin wa hum fi wadin alhali kuna cikin wani kwarin ku daban su ahli sunna na nasu kwari daban kun ki gama wurin zama da su kuma ku ce kuna tare da su kullama na fi wadin najiduhum ma ahlul bid'ah duk sadda za mu zo a kwari za mu same su su tare da yan bid'a suke kullama na sulku shi'aban duk sadda za mu shiga tsakanin wani duci da duci wata kawa tsakanin duci da duci min shi'abi ahli sunnati na wato tsakani tsakani na na ahli sunna wuraren zama na ahli sunna kun fi sha'abi al-ukhra za mu same ku cikin wani kwari can daban wata kafa can daban kuke ciki ba kawar da ahli sunna ke ciki ba tanafihuna wa tadafi'una ala ahli al-bid'i wa dalal suna kariya koyaushe game da yan bid'a suke kariya ba yan sunna suke kariya ba wallahi wada ul qawaid wal manahija malai yace sun kafa ka'idodi da manhajoji Waƙa kamar duniya duk wani abu da za su kariya duniyar su wa ruha sun kafa duniya sun kafa ka'idodi duka dan mi himayatan li ahlil bid'ah dan kare yan bid'a sun tana duk ka'idodi sun rike da kaci kaza su ce maka kaza da kaci kaza su ce maka kaza kare yan bid'a ne da littafan yan bid'a fa kaifa yakuna haula min ahli sunna to ta yawa an ga za a jawo su dole sai an ciso su cikin ahli sunna an ce su ma ahli sunna ne yajibu an yi haƙu bi ahli dalali malam na ƙara maimaita yana zama wajibi a haɗa su a yela hakin su da yan bid'a su ma yan bid'a ne wa ahlul bid'i su yan bid'a wa a yi hakin su bi ahlul dalalati wa ahlul bid'i da yan bid'a wa yela haqu bir rawafida hada su da rawafidawa haka za kama haka saboda yan mm, rawafida su ne aka samu sun kafirta sabbai ko to su ma wanga haɗa su da su su ne salfadin su wal wadda'u ko da sun yi da'awar cewa annahum diddir rafida su ba rafida bane su suna bisa tafarkin da ya saba mana rafida ko da za su ce haka la nusaddiqu wanda ce ba mu gaskata su la na tamanuhu la na tamanuhum ba mu amince musu ala abana ina bisa ga mu ba za mu sakin mu zuwa gare su bisa saurari maganar su saurari da su saboda za su battar da su za su bata musu kwakwalwa za su gurbata musu da aqida al'ana abna'una fi madaris wa jami'atin fihim ahlul bid'ah yurabbihim ya ce yanzu zaman da ake cikin makarantu cikin jami'o'i malamai masu karantarwa akwai yan bid'a adi suna can ciki ya'yanmu na can hannunsu yurabbihim haula irin wa'annan mutanen masu aqidar rawafida da sauran gurbatattu aqida su ne ke tarbiyyar ya'yanmu a can sai mu san nayiwa yarabbuna ala hadal fasad suna tarbiyyar ƴaƴan bisa ga wannan banna uh, wa ala hadal dalal bisa wannan bata wa ala hadal diya bisa wannan tozartar da addini wa ala hadal ibtiadi wa shurudi bi shabab da bisa ga wannan nisantar da su daga aƙida ta gari da sa su su gudu wato daga aƙida ta gari haka suke bi shabab da ummati da matasan wannan al'umma sai nisantar da su an manhaji ahlus sunnati wal jama'ati sai nisantar da su daga manhaji na ahlus sunna wal jama'a irin tafarki na ahlus sunna wal jama'a irin ka'idodi na istinbadi da komi da komi wa yanqadu lahum shabab matasa kausai suna saurara musu ma al'asib tare da abun bakin ciki wa yatuna thiqatal umya suna ba su yarda makamniyar yarda na, na baka yarda ta kowane hali kenan suna ba da makamniyar yarda su li haula il gashashina ga wanga mayaudara masu wasa bi uqul shababi masu yin wasa da kwakwalwar matasa to sai maido gaban maganar malam cewa mananta kasa ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au abagadahu bi hadathin kana minhu duk wanda ya naƙasantar da wani sahabi ya soki wani sahabi da wata naƙasa daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake kiyayya da wani sahabi dan wani abu da ya faru daga sahabin na wani kuskure walau hasal ko da ya faru walau sabata ko da ya tabbata anna haza sahabi ya cewa wanga sahabi wa kafi kadai ya taba abka cikin wani kuskure la tazkuruhu wa la tantaqisuhu bi hadha al ba za ka ambata shi ba ba za ka naƙasantar da shi da wannan abu da ya faru ba hadasa ne nan ba hadisi ya kamata ba hadasa ne bal kul haza mujtahidun kawai zaka cewa wannan sahabi ijtihadi ne yayi shi kuma ijtihadi yana iya yin daidai ya samu lada biyu yana iya yin kuskure ya samu lada daya shikenan ka tsira kai ma haza mazhabu ahli sunnati wal jama'ati duk wani mutumin da ka sani yau yana ambatan sahabbai ya soke su ya zage su ya komi to ba mamaki shi mutumin in wani ya tsira kakannin shi dukkan su musulmin kwarai ne uwayen shi musulmin kwarai ne wani sai ka samu uwayen shi koda musulmin ne sai zan suna cike da wani laifukan da suka wuce wannan laifukan da yake ambata a sabon sun yi amma ba za ka ji shi ya hau mumbari ya ambaci baba ne bai ce baba na wani da ya haihe ni ya yi laihi iri kaza lokaci kaza lokaci kaza ya yi laihi iri kaza ba zai tallata wannan ba ko ko ba haka nan ba kakana wani da ya haihi babana ya yi lahi kaza ya yi lahi kaza ko kana gana akwai wanda zai hawo mambari ya zo garin maradi ya hawo mambari ya tallata laihukan baban shi da kakanai da ya yi cikin musulunci ya wuce da magaran ya ambaci kakan nashi da baban nashi da wannan mun gane ko to alhali ko kakan nashi da baban nashi sun yi laihukan da suka wuce na kurakuran da sahabban suka yi amma su bai yarda ya tallata amma ga yana tallan na sahabbai wanda qur'ani ya tsarkake su hadisan annabi sun tsarkake su kai ma dole ka tsarkake su in kana son jira duk wanda Allah ya tsarkake ci bai da laihi dole ka da bai da laihi in kaukaci yana da laihi to yanzu kai da Allah ke jayayya Allah ya faɗi ka warware to cewa sahabi mai ijtihadi ne ko dai yayi daidai cikin ijtihadin shi ya samu lada biyu ko yayi kuskure ya samu lada daya hada mazhab ahlus sunnati wal jama'ati wannan shine mazhab ahlus sunna wal jamaa annahu ma hasala min khilafin bainas sahaba cewa duk abin da ya faru na sabani tsakanin sahabbai yaƙe yaƙen da suka yi sufini ce jamal ce eh, duk abin da ka tuno fahum mujtahiduna zaka dauke su mazai ijtihadi ne su kamar da Umar dan Abdul Aziz ya ce mutane ne wanda Allah ya tsarkake ya tsarkake takubban mu daga jinin su ba mu yi zamani da su ba to yanzu mu tsarkake halsunan mu daga su kasu mun gane ko fa mujtahiduna suna masu ijtihadi ne wa min ma nusiba ilaihim kadhibun da yawa daga cikin abin da ake danganta ma zuwa gare su na wani kurakuran wani abin ma ƙarya ne ruwaya ce irin ta sulu da bin yahaya wanda eh, ruwaya biyar da da tamanin bakwai ya yi a cikin tarihin tabri dukkan su na suka sahabbai na ƙarya mun gane ko kasirin min ma nusiba ilaihim hurrifa da yawa daga cikin abin da aka danganta zuwa gare su wani an canza mai ma'ana in wanda ya inganta ne ba hadisin karya bane to an canza mai ma'ana wa gwayyara an hurhura shi wa biddila an canza shi wa da fihi ko an yi ƙari ciki don biyan wata bukata wani kisa ko an yi ragi ciki don biyan wata bukata kama ƙara shekul islam ibn taymiya kamar da shekul islam ibn taymiya ce wa ma sabata anhum min al aqda'i da abin da ya tabbata daga sahabbai na kurakuran da suka yi a lokacin su fa huwa ka qataratin fi baharin kamar gwargwadon ɗugar ruwa ne ɗai in ka danganta shi da teku in ka danganta ɗugar ruwa ɗai ka danganta shi da teku a wani abu yake ba komi yake ba to mu muna nan da teku mai yawa cikin ta zunubi ko amma mun rimce ido da gare ta sai kallon ɗigo-ɗigo na kurakuran sahabbai wanda ya haka bai adalci ba Ya ni lamma yi kuɗi kadiyatan sanadin sahabi zai yi wani kuskure ka sani wa hasanatin min hasanatihi tamratan yunfiquha afdalu min jabal uhud sai yi wani kuskure ɗaya to ka tuno wata hasana ɗaya da ya taɓa aikata daga cikin ayyuka eh, masu kyau da ya yi dabino ɗaya in ya ɗauka bada ya hidu cin uhudu girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar tunfiku anta misla jabal uhud min zahabi kai da za ka bada abin da ya kai girman dutsen uhud na zinariya wa huwa yabzulu muddan min shi kuma mudu ɗaya bada na sha'ir a wani sufa muddin ko rabin mudu yati inda Allah hadha muddu afdalu min jabal uhud wa min jibal ad wannan mudun nashi dai to zai zo a wurin Allah shine mahihici hiye da girman dukin Uhud ko hiye da girman duwatsun duniya ma baki da barakallahu fika mala yamma adda alheri yace law jama'ata jibalan da zaka tattara duwatsun duniya kaf min hadhihi nafaqati daga cikin wannan ciyarwa ta dukiya a duniya duka kai ciyarwar ta kai duwatsun duniyan nan ma ta kunu misalin muddi ahadin min ashabi rasulullah to ladaka ba za ta kai ta daidai da mudu na ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ibada mun gane yani yajibu an hatarimu malai ce abin da ake nihi yana zama wajibi mu girmama sahabbai mu mutunta su wa an mu ba su kima su wa anna rufe manzilatahum inda Allah musan matsayin su a wurin Allah li anna lahum manzilatun inda Allah dan su suna da matsayi li anna lahum manzilatan inda Allah yaj'alu mudda ahadihim aw nasifahu mimma yunfiquhu khibadat tabi'ina kenan yana sanya mudun ɗaya daga cikin su ko rabin mudun daga abinda zai ciyar ki ba eh, eh, mayan tabi'ai za su bada to shi nashi dai yahi karhin nasu kaifa bika anta to yaya kai da baka yi ai ba yani ula illazina yat'anuna fi ashab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma azzamuhum abinda ake ni wa an ga ke suka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bas girma girmama ba wa ma arafu manzilatahum bas ma san matsayin sahabban ba bal istahanu biha su sun wulakantar da ma habban su ne ne dafi una an hadhihi al-asnafi suke kariyar wa'anga da ke suka sahabbai wa yatawallawnahum suna jubunta su suna nuna masa soyayya ma arafu qadrahum to duk wanda suka aikata haka wanda duk jubunci mai zagin sahabbai mai zuga sahabbai bai san haƙin sahabban bai san matsayin su ba wala arafu manzilatan ba san matsayin su a wurin Allah ba wa illa in ba haka ba kaifa yatawallawna haula allazina yasubuna ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya za su jubunta su nuna soyayya ga masu zagin sabon manzon Allah alaihi salatu wasallam ah? kai yanzu duk wanda ya zagi abokan babanka ya za ka shi to tun da ka ji zahin an zagi abokan babanka ya babanka yake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya abokan babanka suke da abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko matarka mutum ya zaga ba ka jin daɗi haka nan ne ko ba haka to in ya zagi matar babanka kana jin daɗi to yaya matar babanka take da batan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau a ɗora auna abubuwa tun sharul kutub bala yace ana buga littafai ana yada a duniya wata dubau ana dabba'a su allati tasubbu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam wadda cikin su akwai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai rawaju laha ana kokarin sa mata kwarjini su littawan a yada su a duniya wai dafa anha wasu na kokarin kariya wa irin wannan littawan da masu rubuta su nan duk raddi ne yake ire-iren sai da kutab da sauransu su ne ake kariyar littattafan su ana daukar dole sai an cusa su cikin ahli sunna su ma ahli sunna ne amma littattafan su cike suke da zagin sahabbai da aqidodi irin na rawafid mun gane ko littafin shi da qur'ani yana cike da irin wannan ranar na baku eh, sura kullu wallahu cikin tafsirin ta ya kawo akida ta wayar da wajudu ko a ah, kuma na ambata muku Eh, a inda eh, a cikin suratu sa'ad inda Allah ya ce mashidan ba ba za ka yi sujada ba game da abin na halatta biya da hannuna da sauran wuraren da malamai da suka yi ta ambata su wuri daban-daban wayu qalu malai yace za a ce nahanu min ahli sunna min ahli sunnati wal jama'ati mu muna cikin ahli sunna wal jama'a irin wannan mutanen masu riƙe littafin da ke zagin sahabban annabi masu rike da littafin da ke dauke da aqida khawarij sai ce kuma su suna cikin ahli sunna wal jamaa malai ce la wallahi la wallahi la wallahi yace wallahi ba ku cikin su wallahi ba ku cikin su inna ahli sunnati bara'un min hadhihi al asnaf ahli sunna sun barranta daga irin wannan mutanen masu zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu aqida ta khawarijawa masu aqida ta rawafid to wannan gaba ta kare to nan dangance da kare wannan gaba sai nake son in ɗauko mu yau makala a cikin wani littafi duk da hasken ita littamu kamar bai abin akwai wani littafi hukumata eh, mana tarihi wani littafi gaskiya ya yi bayani kwatta-kwatta mai warware maka matsaloli game da eh, mawukifin ahalisunawar jama'a game da sahabbai da kuma abin da zaka raddi zuwa ga yan bid'a ruwayoyin da ke cikin tarihin imam tabari dan da yawa rawafi da shi'a sukan yi hujja da tarihin tabari game da maganganun da suke daukowa su yi suka ga sahabbai to duk ruwayoyin da ke ciki wa'anda cikin su akwai suka sahabbai imma da'ifai ne in ma maudu'ai ne ma wa'anda aka canza su ne ta hanya an yi ƙari ko an yi ragi imam tabari wato a nan wurin cikin wannan littafi bai alkawalin zai ciro hadisai ingantacci ba duka bai alkawalin cewa dukkan hadisan da zai kawo cikin ingantacci ba ne abinda kawai yake zai ambata wanda ya cira to hadisin gare shi kun gane ko hakika ibn hajar na ya nuni bisa ga irin wannan manhaji yana mai bayanin irin wannan hanya da manhajin mahi yawan magabata na malaman hadisi a lokacin da ya ce mahi yawan malaman hadisi a cikin zamanin da ya wuce wajajen shekara ta ɗari biyu da abin da ya kama da haka Ya ce idan za su koro maka hadisi cikin littafi za su koro maka shi da isnadin shi to suna kudurta cewa to in dai sun kawo maka shi da isnadin shi sun tsira sun biya sun hita daga alkawalin ilimi wato sun biya amana ilimi yanzu kai tunda an baka sanadi komi da komi to ya rage ka ribar rijal hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba kun gane wannan cikin lisanul mizan da cikin wato tarjama kenan tarjama eh, tabrani eh, ma'abucin mu'ajim salas kenan nan za ganin wannan bayani sannan sai ya ce idan al'amari ya zama haka kenan babu wani alkawari da ake biya ba wani bashi da ake biya dabri da shi inda ya aje maka hadisi ba ka cewa dole ingantacce ne a'a ka yi bincike ya inganta ko bai inganta ba to kenan mahi yawa imamu dabri cikin littafin shi a tarihi wannan tarihi nashi yakan nakalto magana ne ga mutumin da ya nakalto ta ya ambaci sunan shi to ya dora nakalto ruwayoyi ga wani mutum sunan shi lut ibn yahya ku rike sunan shi lut ibn yahya ana mai alkunya da abi mihinaf shi wanga lut bin yahaya imam tabari ya yi ruwaya da gare shi hadisi wato ruwaya ɗari biyar da tamanin da bakwai ruwayoyin nan sun fara tun daga rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi salama kuma har zuwa halifancin yazidu a lokacin kashe husaini shekara ta 61 kenan kun gane ko a kowane mawkifi shina da ruwayoyin da ya yi don biyan wata bukata ta suka sahabbai da kawo gurbata cikin tahiyyar musulunci na daidai saƙifa ta bani sa'ida yana da ruwayoyi game da wannan mawkif ƙessa ta shura da aka soke umar ya naɗa mutum shida su su zaɓi shugaba yana da ruwayoyi a wannan mawkif sannan al'amuran da kawarij suka yi kuruji akan usman da afana kansu yana da ruwayoyi a wannan sannan bayan haka kashe usman da aka yana ruwayu a nan sannan halifanci ali da abi talib yana ruwayu a nan sannan yaƙi na ma'arika na jamal yana ruwayu a nan ma'arika ta safin yana ruwayu a nan takim na tsakanin yakin tsakanin ma'awiya da ali da aka yi takim yana ruwayu a nan ma'arika ta naharwan yana ruwayu a nan yakin ali da khawarij sannan halifancin ma'awiya yana ruwayu a nan kashe husaini yana da ruwayu a nan kun gane ko dukkan wa'an garwayoyin za ka same cikin abin gan dabiri kuma dukkan wa'annan za ka samu duk na abi mihnafa ne da ka samu ruwaya tashi to ita ce yan bid'a ke dogaro da ita suke kwadaitar da mutanen su kai shi abu fa wannan ibn ma'in yayi magana kan cewa laysa bi